Rahim. Mai sauraro barkanmu da warhaka. Har yanzu muna cikin littafin Nazir wallafar Jamila Umar. Idan ba ku manta ba a shirinmu da ya gabata. Mun tsaya ne inda muka ce Nazir ya ɗauki waya ya kira Nusaiba. Cikin dakewa ya ce ya mai jiki ta ƙara ji. Ɗan sauran baccin da ke idan Nusaiba ya sake ta da sauri lokaci ɗaya ta miƙe zaune tana ƙara duba mai kiran. Nan ba ce babu suna. amma ko mafarki idan ta ji wannan muryar ta san me ita. Ganin ta yi shiru ya sa haushin kansa ya ishe shi, kawai sai ya ce, Allah ya ƙara afuwa, kafin ta yi wani yunƙuri ya kashe kiran. A ne muka tsaya yanzu kuwa za mu ci gaba. Sororo ta yi da waya a hannunta tana mamaki wai yau Nazir Adam Galadanci ya kira ta. Yana tambayar jikin innata. yau wace rana ce? jan, duk da bata samu zarafin magana ba amma abin ya bata mamaki. kawai sai ta samu kanta da murmusawa. Lokaci ɗaya kuma ta adana nambar tasa a cikin wayarta bayan ta rubuta ya Nazir. Shi a ɓangaren Nazir yana da kiran ya yi wani jim yana tunanin yadda muryar Nusaiba ta dake shi lokaci ɗaya. Kuma tana mai amsa kuwa a kunnensa cikin wani yanayi. Lokaci ɗaya jikinsa ya mutu, har baya iya ɗaga ɗan yatsansa, tsigar jikinsa yana tashi. Ƙara lafewa ya yi a kan kujera yana jin wani baƙon al'amari yana shikarsa, wanda har bacci barawo ya sace shi da tunanin Nusaiba. Mi sauraro, anya kuwa gogan naku bai fada tarkon 'yar ƙauyen yarinyar nan ba? Abin da ya bashi mamaki shine ko a cikin baccin nasa mafarkan Nusaiba kawai ya ta yi. Haka ya tashi ya je ya ɗauro alwala, al'amarin ba ƙaramin bashi mamaki ya yi ba. Shi ba halinsa bane ya kwanta ya yi mafarki, kuma a yanzu mafarkin ma na mace. Haka dai ya rika waɗannan tunane-tunane. Ita ma ɓangaren Nusaiba babu wanda ta faɗa wa cewa Nazir ya kira ta. Ita ma gyara kwanciyar ta yi, amma mamakin hakan bai bar ranta ba har garin Allah ya waye. Da asuba baba ya shigo duba jikin inna, wanda kana kallonsa ka san a tsorace yake. Ko zama bai yi ba ya fice. Anti ta girgiza kai ta ce, Insha Allah, ƙarshen saude ya kusa zuwa. Da hantsi wajen karfe goma sha ɗaya na safe sai ga Rahama, wanda ko Nusaiba ta san da zuwanta ba. Ta yi murna sosai har da farfesun kayan ciki ta yawa inna ta zo mata da shi wanda inna ta ji daɗi "Ballanta na nusaiba da ta rasa me za ta ce mata ba ta da zuwa ba sai ga ammi ta iso ita ma cikin murna nusaiba ta rungume ammi tana murna ita ma ta zo mata da farfesun kan rago da sinasar da miyar ganye wanda ya ji man shanu Rama da Nusaiba suka kule a cikin ɗaki suna hirarsu. Cikin hirar ne Rahama ta kalli Nusaiba ta ce, Zan baki shawara Nusaiba, Duk da ba kya son ki faɗa min matsalar ki, amma ni na ɗauke ki kamar ‘yar uwata ta jini. Menene ba na son faɗa miki rama? Rama ta gyara zama ta ce, zaman da kike yi a gidan aurenki. ba ta kalli Rama, da mamaki. Za ta yi magana a Rahama ta dakatar da ita da hannu tana cewa, ba sai kin min gaddama ba, amma na fahimci irin zaman da kike yi ke da mijinki. Kar fa ki manta namiji kamar jariri yake, yadda kika tafiyar da shi haka zai zauna miki. Nusaiba ta yi tagumi ta ce, kin fi kowa sanin yadda auren mu ya kasance rama. Kuma da kike wannan maganar baki san waye Nazir din bane. Harara Rahama ta zabga mata sannan ta ce, "Na san waye shi mana. Ai duk kulakancin da namiji da rawar kansa mace take gyara masa zama. To ki bude ki da kyau ki ji. Matukar baki mike tsaye ba ba za ki taɓa samun kan Nazir ba, balle ki rama abubuwan da ya yi miki. Kuma ta yaya za ki nuna masa mata irinmu suna da daraja da kima a idansa?" Kina zaune shirin guri ɗaya, wai ke dole kina matsayin mace, ta faɗa ran ta ɓace. Yadda kai Nusaiba ta yi tana faɗin gaskiya ne ƙawata. To yanzu ya zan yi? Rahama ta gyara zama ta ce yauwa. Kin ga da farko dai dole za ki canja tsarin zamanku. Za ki fara shige masa in yana gida. Sannan ki dinga yin dressing ɗin da za su dinga jan hankalinsa. Ki fahimci me ya fi so, menene kuma yake ɓata masa rai. Ki dinga ba shi girma kina daraja shi fiye da da. kuma ki zama baiwa a gare shi sai yadda ya yi da ke amma fa duk waɗannan ba za su samu ba nusai ba sai kin cire tsoro cire tagumi Nusaiba ta yi sannan ta ce kina ganin zai faɗa tarkon mu Rahama Rama ta yi tsaki ta ce ke banza ce wallahi duk jin kansa idan kika yi amfani da shawarata wallahi sai Nazir Adam Galadanci ya zama miki jaka duk inda zaki je yana manne da ke Nusaiba ta ce da gaske Rama ta ce insha Allah amma fa sai kin daure duk wani wulakanci da zai miki ki share kada ki yi fushi ki ce za ki ja baya idan kika yi haka kin lalata mana aiki nusaiba ta ce bayin shakawata suka tafa suna dariya Anti ce ta leko ta ce musu, "To sarakan hira, sai ku fito ammi za ta tafi." Fitowa suka yi Rahama na jaddada wa Nusaiba kudurinsu, ita kuma Nusaiba ta yi mata alkawari da zarar ta komo komai zai fara. Rama ta shirya domin ta ce Ammi za ta bi su koma tare. Ammi ta kalli Nusaiba ta ce, Na zata tare za mu tafi tunda na ga inna ta ji sauƙi. Nusaiba ta yi narai-narai da fuska ta ce, Kai Ammi, da zan yi sati ɗaya ne fa. Ammi ta ce, To shi kenan ni ba ruwa na? ki kira mijinki ki tambaye shi. Nusaiba ta ce, Kai Ammi, ki faɗa masa mana. Ammi ta ce, Mijina ne ko mijinki? Ta faɗa tana dariya. Inna Fatsima ta ce, Ki bi ta ki koma ɗakinki, kin ji Nusaiba? Gyale ta kawai, amma ta faɗa wa mijin nata. Alabashi ko zuwa jibi ne sai ta dawo ita da Suwaiba. Raka su ta yi har kofar gida tana ɗaga musu hannu sai da suka wuce sannan ta koma gida. Tana tunanin ta ina za ta fara. Can zuwa dare wajen ƙarfe takwas na dare tana zaune a kan darduma. Waya ce a hannunta sai ta yi dailin nambar ya nazar. Ai kuwa ta yi sauran kashewa. Ta rasa ta ina za ta fara tsoro gaba ɗaya ya dabaibaye ta. Da ƙyar ta yi shahada ta danna kiran wanda yana shiga ta kara a kunne amma a yadda wayar ke bugawa haka zuciyar ta ke bugawa hatta fidda rai ba za a ɗauka ba sai ta ji an ɗauka amma kuma an yi shiru nazir da ke kwance a kan makeken gadonsa hannunsa ya saka ya tallabi bayan wuyansa ɗayan kuma yana riƙe da wayar yana sarrafa ta kiran nusaiba ya shigo wanda dama ya ajiye nambar wanda ya yi seven da villager girl ya yi mamakin ganin call ɗinta shi yasa ya ki ɗauka sai da ya gama jan ajinsa sannan ya ɗaga ya yi shiru. Nusaiba na jin saukar numfashinsa a kunnanta alamun yana ji. Sai ta ce, Barka da dare ya Nazir. Suman kwance ya yi saboda yadda ta kira ya Nazir ɗin. Ya ce yauwa wake magana. Cikin dakewa Nusaiba ta ji gwiwoyinta ya saki amma sai ta ce, La yaya ni ce fa. Ya ce shi ne nake tambaya cikin ƙosawa. Sai ta dake ta ce, Ni ce fa Nusaiba matarka. ashe ba ka da namba ta ta faɗa a sanyaye cige gefen bakinsa ya yi sannan ya ce in ajiye nambar ki akan me kina kira na ne ya faɗa hankalinsa kwance Gida kai na sai ta yi kamar tana gabansa sannan ya ci gaba da cewa ina ajiye nambar da ke kira na kuma nima nake kira ba wai kwashe-kwashe ba kin gane ya faɗa har yana ɗan zaro ido nusaiba ta ce ya haƙuri ai ban sani ba ta faɗa da sangarta Tsaki ya ja a ransa yana faɗin matsala ta da ɗan Najeriya shine abin da ya riga ya sani wai kuma shi yake son a ƙara sanar da shi. Katsaita ya yi da cewa shi kenan ya aka yi ne ya faɗa cikin dakewa. Dama ina so na ɗan ƙara kwana biyu ne har zuwa in na ta samu sauƙi. Ta faɗa cikin sanyi Nazir ya yi shiru sannan ya ce no ki yi ki da mahaifiyarki har ta warke saboda ni mutum ne da ya san 'yancin ɗan adam saboda haka baki da matsala. Maganar ta soki Nusaiba, amma kuma tunda ita ke neman shiri sai ta ce, Haba kwana biyu dai, in zauna kuma na barwa wa auren. Ta faɗa kamar za ta yi masa kuka. Lokaci ɗaya ya ji jikinsa ya mutu ya farta cikin kasala. Dama kina da aure ne? ‘Yar dariya ta yi sannan ta ce, E mana ina da shi. Nazir ya gyara kwanciya ya ce, Au kina da shi, na ɗauka baki da shi ne don na ga ko a gidan ba wani abu kike min ba. sai da ya faɗi haka sannan kuma ya ji haushin kansa har da marin kuncinsa ba ta riƙe baki cikin zolaya ta ce la dama kana so na yi maka wani abun ne amma baka taɓa faɗa ba ta faɗa tana rufe baki Nazir ya ce ina ce tun kan ki aure kin san haƙƙoƙin mace akan mijinta ko bai bari ta ce wani abu ba ya ce to wani ƙarin bayani kuma kike nema kinga kina cinye min lokaci na yana gama faɗar haka ya kashe kiran Sororo Nusaiba ta yi da wayar a hannunta tana mamakin abin da ya wakana tsakaninta da Nazir. Ashe yana da sauƙin kai? Mutane ne ba su sani ba? Ita kaɗai take tuna hirarsu tana murmushi. Shigowar na Fatsima ne ya dawo da ita hayyacinta. Ce mata ta yi ya Nazir ne ya kira yana mata ya mai jiki amma kuma ta fita. Amma ya ce a gaishe ta. In na Fatsima ta ce Allah sarki to ina amsawa. Shi ma ɓangaren Nazir haushin kansa ne ya kama shi yadda ya ga ya ɓata lokacinsa a wurin wannan 'yar ƙauyen yarinyar. Shi a tsarinsa baya doguwar waya, amma sai gashi ya lalace yana waya da ita. Amma a ƙasar ransa wasa yake ji saboda 'yar hiran nan da suka yi, wanda da abin ya kwana a ransa ya kasa gane kansa. Gari na wayewa wajen karfe bakwai na sai ba ta sake kiran naziyar amma shiru bai ɗauka ba. Ta tura masa teks kamar haka, Salam da fatan ka tashi lafiya. kuma ina fata za ka ji daɗin wannan safiya. Daga matarka Nusnaz. Mm ikon Allah, mai sauraro ka ji fa wani haɗi. Wai Nusnaz wato Nusaiba Nazir. Lokacin da message ɗin ya shiga yana ɗakin labarai yana labarin ƙarfe bakwai cikin rantsatsen turancinsa sai da ya fito sannan ya duba wayar. Lokacin da ya ga message ɗin yana tsaye ne a bakin motarsa, ƙarabin saƙon ya yi yana karantawa. abin da ya fi ɗaukar hankalinsa shine Nusnaz, wanda har sai da murmushi ya sabace masa. Bash da ke tahowa ya tsira masa ido yana kallonsa har ya ƙara so bai sani ba. Sai da ya da kika faɗarsa yana cewa mutumina me ka samu ne kake wani murmushi haka ya faɗa yana ƙure shi da ido. Tsaki Nazir ya ja sannan ya juya ya ce ina ruwan kaɗan sa ido. Bash ya yi dariya ya ce kanka ake ji kuma ya faɗa yana wucewa da harara Nazir ya bi shi sannan ya faɗa mota wanda dama already ili yana ciki suka fice daga gidan. Har yamma shiru Nusaiba bata ga reply ɗin Nazir ba balle ta sa ran kira wanda dama bata kawo ba. Sai ita ma ta share kawai. Shiko Nazir dama ko da ya gani bai yi tunanin mai da martani ba. Amma lokaci bayan lokaci yakan duba saƙon wanda ya kasa goguwa a ransa ya ma riga da ya haddace kowane harafi daga ciki wanda ya rasa dalilin hakan washe gari tana idar da sallar asubahi ta jawo wayarta ta sake tura masa sako salam good morning my nazir ya ka kwana ina fata kana cike da farin ciki tare da daddaɗan mafarki yau zan koma kano sako daga masoyiyarka ko matarka nusnaz tana gama tura masa ta hau shirya kayanta anti suwaiba ma tana haɗa nata Suna cikin shirya kayan nasu ne sai ga baba. Bayan sun gaishe shi ya kalli inna ya ce ya jikin naki ya faɗa da kulawa. Inna Fatsima cike da kunya ta ce da sauƙi. Baba ya ce to masha Allah ya faɗa yana kallon Nusaiba da ke tara kaya a jaka ya ce ke yaushe za ki koma ɗakin ki ne ya faɗa yana tsare ta da ido. Cikin mamaki ta ɗago tana kallon baba. Dama baba ya damu da ita har zai tambaye ta yaushe za ta koma Lallai wannan zuwan ta ga canje-canje a cikin gidan nasu. Hakan ya nuna mata cewa alƙadarin Inna Saude ya fara karyewa. Cikin girmamawa ta ce, dama yau zan koma baba. Baba ya gyaɗa kai ya ce, yauwa gwara ku yi harama, har da ke Suwaiba, kada kuma mu zama mutanen banza. Anta Suwaiba ta ce, haka ne yanzu ma shiri muke yi ai, tunda ta riga da ta ji sauƙi. Baba ya ɗan jima ɗakin sannan ya fice. Sai gashi yana cewa wani sai ba idan za su wuce ta yi masa magana. Dukanninsu cikin mamaki suke kallon juna. Nusaiba ta sunkuyar da kanta ƙasa tana sujada cikin nuna godiyarta ga Allah. Antisoiba ta ce ƙara gode wa Allah Nusaiba. Tabbas Allah shi ne abin godiya. Ta faɗa cikin murna. Nusaiba na ɗagowa ta isa ga Inna Fatsima ta rungume ta. Idanunta na fitar da ƙwalla. Inna Fatsima ta zare ta tana cewa ya isa. Allah zaki godewa domin da yardarsa komai yake faruwa. nan da nan sani sai ba suka gama shirinsu ko da karfe goma ta yi duk sun kammala shirin nasu abin mamaki sai gashi baba ya ba su buhun wake da na shinkafa kowa buhu bibbiyu inda ya ce wa suwai ba ta kai wa kawu ita kuma nusaiba ta kai wa surukanta hakan ba ƙaramin daɗi ya yi wa nusaiba ba har sai da ƙwalla ta zubo mata saude kuwa na kallo amma ba ta da ta cewa Dadama ma ba ta yi magana ba domin ita ma abin ya riga ya fara damunta Tashar Nafef suka ɗauka har saman gada inda suka shiga motar Kano suka ɗau hanya. Nusaiba farin cikinta ya kasa ɓoyuwa, shi yasa ta ɗauki ɗamarar amfani da shawarar Rahama, kwanan Nazir ya zo hannu, shi yasa ta ƙara buɗe jakarta. Ta tura masa saƙo kamar haka, fatan alkhairi gare ka mijina yanzu haka ina kan hanyar dawa gida. Tana tura masa ta mai da wayar jaka. Shiko Nazir tun da garin Allah ya waye bayan ya dawo daga sallar asuba ya koma barci bai farka ba sai karfe goma sha ɗaya cikin kasala ya tashi ji yake jikinsa ya saki wanka kawai ya shiga ko da ya fito falo ya nufi firij ya ɗauko ruwa nan ya zauna ya kunna tashar cnn yana kallo bai tashi daga nan ba sai da aka kira sallar azahar sannan ya fita masallaci sai da ya dawo ya haura samansa ya ɗauko wayar tasa ya tarar da miskol ɗin ammi da na mg amma kuma sai message ɗin da yake yawo a saman wayar ya ɗauki hankalinsa cikin rawar jiki ya buɗe sai ya ci karo da saƙon Nusaiba na farko da na biyun. Yafan gado ya nema ya zauna yana ayyana mai yarinyar nan take nufi ne. Kintatar lokaci ya yi, ya ga cewa in dai komai lafiya to yanzu fa sun isa gida. Sai kawai ya samu kansa da tura mata saƙo da cewa to a sauka lafiya. Bayan ya tura mata kuma sai ya kama jin haushin kansa don me ya tura mata. Tsaki ya ja amma fa ƙasar ransa daɗi yake ji zuciyarsa ke raya masa cewa ya bi ta kawai domin ya ga ina gudun ruwan ta yake ita kuwa nusaiba lokacin da saƙon ya shigo mata sun daɗe da isa ba ta raya da barin gidan su ammi ba inda ta kai musu saƙon baba wanda ammi suna ta godiya allah sarki ko kogi ai yana son ƙari nan da nan ko ta ji shigowar saƙo amma ba ta taɓa kawowa nazir ba ne shi ya sa ba ta bi ta kai ba sai da ta yi wanka ta saka wasu riga da skirt ta shiga kicin ta fara zuwa ta ɗauko Maltina ta taho falo da ita. Sai da ta zauna ta jawo wayarta, har sai da ta kira Inna ta faɗa mata san isa. Suka ɗan taɓa hira sannan suka yi sallama. Latsa-latsan da take yi ne ta shiga ɓangaren saƙonni, sai kawai ta ga saƙon ya Nazir na yawo a sama. Ai da rawar jiki ta buɗe text ɗin duk da babu yawa, amma abin ya bata mamaki matuƙa. Bata taɓa zatar zai zo mata da wani sauƙin kai haka ba. Ihun murna ta saki tana faɗin yes, komai yana tafiya daidai. Rama ta latso cikin rawar jiki take labarta mata komai. Rama a cikin murna ta ce, Kin ji ko? Wallahi ƙawata dama na sani, ke kika yi wasa, da tuni an wuce gurin. Yanzu kin san me nake so da ke? Nusaiba ta ce, A'a, sai kin faɗa. Rama ta ce, Ki kira shi yanzu ki ce kun isa lafiya, tare da yi masa barka da rana. Nusaiba ta ce, To ƙawata, yadda kika ce, ai dole haka za a yi. Suna gama magana da Rahama ta doka wa Nazir kira, amma kuma har wayar ta katse bai ɗauka ba, sai ta sake kira. Shi ma yana gab da yinkewa ya ɗauka cikin sanyin murya ya ce hello, muryar sai da ta da kinu sai ba. Ta lumshe ido sannan ta lafe a kujera ta ce, Assalamu alaikum, ya Nazir barka da hutawa, ta faɗa cikin karya murya. Tsam Nazir ya yi wanda yake kwance shame-shame a kan gado. Barci ne ya fara ɗaukarsa, kiran na sai bai shigo Bai ko duba ba ya daga kiran, ya ce mata yauwa ya aka yi ne, ya faɗa cikin muryar wanda ya tashi daga bacci. Marmashi ta saki sannan ta ce, Ayya babu komai wallahi, dama cewa na bari na sanar da kai mun sauka lafiya. Ya ce, Masha Allah, sannan ya ce, Please, ki daina ƙoƙarin katse min abubuwa na masu muhimmanci, ba a kira na idan ina bacci. Ya faɗa lokacin da ya datse kiran, Nusaiba ta zare wayar tana dariya ta ce, yasin ko an jima sai na ƙara kiranka ko a haka sai na takura maka ta faɗa tana shaƙewa da dariya domin gem ɗin yana mata daɗi sai da ta kammala komai nata da yake yau ba ta yi girki ba a gurin anci ta ci abinci ta ƙoshi sannan ta dawo gida kayan barcinta ta sanya masu taushi riga da wando sannan ta lantsume a kan katifa ta rufe rabin jikinta da blanket sannan ta jawo wayarta ta ƙara dokawa ya nazar ɗinta kira lokacin da wayar ke shiga murmushi ne akan fuskarta shi kuma Nazir lokacin yana zaune a kan ɗaya daga cikin kujerun da yawa falon kwanya laptop ce akan ɗan wani tebur da ke gabansa ya ɗora ƙafarsa ɗaya kan ɗaya hannunsa ɗaya yana kan na'urar yana sarrafa ta lokaci bayan lokaci yana kurɓar kofi ɗin da ke gefensa wayarsa ce ta fara ƙara da wutsiyar ido ya kalle ta bai san lokacin da ya ce kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wace irin mai yarinya ce tana katsewa ta sake kira share ta yayi ya ci gaba da aikin sa nusaiba kuwa dariya ta yi ta ce ai sai ka ɗauka ganin ba ta da niyyar dai da kira ya sa ya ɗaga cikin fushi ya ce ayumad kin kira kin ga ba ɗauka ba me yasa ba za ki bari ba shagwabewa ta yi ta ce ayya i'm sorry ban san kana wani abu bane. ta faɗa tana ƙara narke masa tsake ya ja sannan ya ce ok baki ma sani ba ko ya faɗa kai tsaye Nusaiba ta ce eh ya ce to kenan ya aka yi ne aiki nake yi Nusaiba ta ce za ka zo wannan wik ɗin ne ta faɗa cikin nuna kulawa taɓe baki ya yi ya ce ban sani ba ya faɗa cikin halin koyin kula don Allah idan za ka dawo to ka faɗa min ta faɗa tana neman saka masa kuka yanayin jikinsa ne ya fara canja masa bai san lokacin da ya ɗauke hannu daga kan na'urar ba ya jingina kansa a jikin kujera yana faɗin in faɗa miki fa kika ce dawowata da rashin dawowata kina damuwa da hakan ne ya faɗa cikin sanyin murya nusaiba ta saki dariyar burgewa ta ce ni ko nake damuwa ya nazir mijina ne fa guda ta faɗa tana sakin dariya limshe ido yayi yana jin tsigar jikinsa na tashi sannan cikin muryarsa da ta sarƙe ya ce mm, me kika shirya min ne ban yarda da ke ba murmushi ta saki sannan ta ce babu abin da na shirya maka sai alkhairi ka yarda da ni ya Nazir. Nazir ya yi shiru yana shafa sumar kansa sannan ya ce naji sai da safe ya faɗa da dakewa. Nusaiba ta ce tam ka yi mafarki mai daɗi kar ka manta da addu'ar barci ta faɗa kamar tana gabansa. Jinjina kai ya yi har za ta ajiye wayar sai kuma ta ji ya ce ke ta ce na'am ya ci gaba da cewa amma fa kina shigar min lokacin aiki saboda haka ki kula. Cikin dariyar da ke taso mata ta ce, "Oke sa, murmushi ne ya sabace masa sai ya yi saurin kashe kiran yana mamakin kansa daga jiya zuwa yau wasu abubuwa yake yi kamar ba shi ba ya daɗe yana zaune tunanin yadda 'yar ƙauyen yarinyar nan ke yin magana aikin da bai ƙarasa ba kenan ya tattara ya koma bedroom yana shirin bacci mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba domin jin yadda wannan nazir ɗin ya faɗa tarkon nusaiba 'yar ƙauye. zuciya